gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe ina sanin da zuwa sannin dai yawa sannin ku yanzu kike tafi kenan eh yanzu nake tafi to sanin da zuwa ina kwana ina gajiya ya hanya lafiya kalo ya kokari alhamdulillah ya su wun lafiya salam to madan ya manya lafiya kalau suke wallahi ainihin ina jin daɗin zuwan ke ina in kika zo dinnan to za ki ga komai ya canza ana samun zaman lafiya a ah, to alhamdulillah ai haka ake so haka ake so ka san mm. eh yanzu kika zo ne ko tun da zuwa na kenan ban da mm, yanzu nan na shigo Allah sarki wallahi zuwa yanzu nan kaji ma ta zo gidan ma eh yanzu ma ta zo kaji kaji ma mm. to to madalla ai Mm. ka san da yake mu ma nan muna karya ko kana mm. nan masallacin tsalle nan ladan malam matsalle mm. muka tara na sallah kin yi sallah ne a kwanaki yi sallah ki sallah to shikenan yawa to shine ai ai ki sallah tunda in kuka zauna sai a kai magariba yauwa in wanda yake an kuka zauna sai ku kai magariba a sosai haka wannan gaskiya nagode Ina za ki je ne? Huta zan ta samu Ka tana zage buge Je ka. Kawai na auka kenan. Ka shiga mana. a samu dama eh, eh, ai baka yanzu idan na auka ban eh. kaga dutsiya za ta ce wannan surikin ba na arziki bane shine kullum ka gane lissafi eh na gano ba kana fita ce ta ce a saka mata accident ah, kenan zage zage buge na ka dan tsaya mata shi akai gaba daya Muna fikin a jikinka. bibiyar ka yake yana tona ka gidan daushe ka ja girma kai fa uba ne shi ko yaro na a gida ne a gidan daushe daushe malam daushe daushe malam daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe gidan daushe menene yake me zan gani ina lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi wa inna ilaihi raji'un ni na ga mutum shiga cin zarafi hai ni na ga masifa da bala'i ni kai na ne mamaki wallahi kai ni ban ban mata shafni ba na zage buje na kurin sai sai na ga tamfa wallahi ni ban ban ganki ba ma ni gaba daya na gama shiga kurin sai sai da na zage buje na sai na ganki kuma kina wannan ya ta fa kake aure fa ni fa surkar ka ce fa ni gaba ɗaya ma ban ganki ba yata fa kake aure ko ka na riga na toba ba hai kin san fitsari yanda yake dan Allah ke haƙuri na san da wannan na sani su bukata ake ke na sani shiga ban daki ka kama ka bi cikin ban daki yata fa kake aure wannan wani irin cin mutunci ne da cin zarafi so kake ka keta min haddi na kurin dai maganar nan a daina tona ta abin da ya faru ya riga ya faru to ni ba zan iya wannan tozarci da cin mutunci. Shi ne na ce ki haƙuri don Allah. Ya ta fa kake aure wannan wani irin cin mutunci ne da cin zarafi. To me aka yi? Ba zan iya. Me aka yi? Ina ba zan iya ba. Yanzu ta ma ba ta raya min wani abu ba. kaga kaga yanzu ko ba dan Allah bai kaga kin kun tarkace karan ku ko biwa ai ina zage bujan nan ina zagewa sai ta ji kalan kuwa muna fikin ka yana a jikin ka bibiyar ka yake yana tona ka gidan daushe